question de Niamey, euh, bonjour Niamey, euh, parlez-nous du, de financement euh, des campagnes électorales. Wani masanin harkokin siyasar Amurka Mr. Lex Paulson kenan kai tsaye ta kafar Facebook yana mai yi wa ɗimbin 'yan kasashen Afirka akasari malaman jami'o'i da ɗalibai da 'yan rajin kare demokuraɗiyya bayani waɗanda suka yi masa tambayoyi akan abubuwan da suke fatan samun masaniya a kai dangane da yadda 'yan takara ke faɗi tashin neman yardar jama'ar Amurka. a ɗauka daga kafa ƙananan kwamitocin yakin zaɓe da na ƙololuwa ya zuwa ɗaukar ɗawainiyar ɗan takara kawo ya samun yardar masu kaɗa ƙuri'a. Masanin kimiyyar siyasa Farfesa Isu Yaya malami a jami'ar Yamai na daga cikin waɗanda suka halarci wannan muhawara. Ya kamata a tsaya bisa kundin tsarin milki a ba shi daraja kuma eh, zaɓe in lokacin shi ya yi a yi shi in lokacin shi ya kare a yi aiki wanga kwafiras ta gwadi kaka ake yakin neman zaɓe kaka ake zuwa neman militan kaka ake kama militan kaka ake darshanta militan kaka ake kawo shi ya ba da goyon ya koko eh, ya sa kudin shi ya taimaki wanda zaɓa ba mutum ya shira ba sai ɗan takara zuwa ba shi kudi a nan wurin kai ne za ka taimaki ɗan takaranka kuma Kasa ya ci zaɓe don ya ma ƙasa aiki. Wani abin da mahalartan wannan muhawara suka ce sun gano shi ne bambancin tasirin kafafen labarai a sha'anin zaben Amurka ba idan karfin da suke da shi na zuba ido don hana duk wani magudin zaɓe, in ji Abdullahi Saidu na ƙungiyar Rotab. Su sun kai wurin da ana iya cewa cikin eh, shiryan zaɓe da wuya su samo matsala kamar na sata ake wanda aka zabe ba shi bane 'yan kasa suka zaba ba kuma abu biyu shine mun gani kamar 'yan eh, jarida kuna da mahimmanci sosai a can cikin harkan zane kamar ku sa a samu haske da transparency da ce iya hana mutane su yi wasu su yi satar zabe wasu abubuwa da bai kamata ba tunda kamar kowace jiha ko 'yan jarida kuna da karhin da kuke iya samu kahin ma a gabato zaben ku ba da sondage yadda abin za ya kasance kuma eh, da wuya a ce sakamakon da kuka bada ba haka nan ba ne nafiyar afirka na iya kwatanta salon mulki makamancin wanda ake gudanarwa a amurka amma fa idan shugabannin kasashe suka mayar da kansu masu idan talaka ba wai 'yan amshin shata ba muna laƙe ga riga horon shi kullum muna bayan horon shi sai inda ta nuha abin ta yi bisa tarihinta mu mu zo mu laƙe to abin ke bambanci a tsaye da doka to kasashen mu ko babu wannan kamar mutum ya sami iko dibi yake daga ubangiji sai shi sai cika shi babu baka Daraktar Cibiyar Raya Al'adun Amurka Denise Craig Patrick ta bayyana cewa ofishin jakadancin Amurka a Niger zai ci gaba da ba jama'a damar bin diddigin yadda shirye-shiryen zaben wannan ƙasa ke gudana tun daga tafiyar yakin zaɓe har zuwa ranar da Amurkawa za su raba gardama tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa Donald Trump da Hillary Clinton a watan Nuwamban da ke tafe. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.